يفى القاضي فاستأديب أولى وذلي شهيد مطلوب وقنطة من ذي مروءات الأثر في جانب الشاهد مما يغتفر وما على في الإنسان والتعاش بعد الفرار عند إتمام الحجاج na hajar firari ga ada ita ma mil hujjaj yuna fi da ruhu da haka mu a tsakan da yi kulle ma da yi ya hata fi mu wa gani mu saurin na haɗi ni tatar lamtan ka ce hujja lakin na malhukma alaihi yundi فأتت له من له من يقضي ومن جاء القاضية duk wanda ya soki alƙali wata cikin majalisa yan a gaban kotu ana cikin kotu tsakanin mai jaya da mai jayayya ya kasance alƙali ya gaza hukunci ko ya yanke hukunci an yanke hukunci ko dai wanda an fara shi gaskiya ko wanda an haka da haƙƙin wani ga hannu ne aka mai kuma mai haƙƙi ne sai ya zagi alƙali ko sauki alƙali ce a cikin da kan zalunci na kai ne ka zalunce ni don haka na barka da Allah to man da farƙaliya duk wanda sauki alƙali da zalunci ta ta aje ba haula kuma yadda da biya ya kyale shi kada a yi da biyu waza wannan matsalolin abin da an ka nema da shahidin da shiru haka nan kuma wanda zagi shaidu ko wanda sauki shaidu ke mishi alƙali ko ke mishi kayan shaidu ko abin da ya kama da wannan ko kuma biyan ka an kai zo kan bada shaida to duk wanda irin wannan shaidu shi ma shaidu na an samu a wa ainihin wanda mai wannan ladabi saboda idan ya kasance ana shuka alƙali cikin kotu kuma ana kyalewa wannan kai ga zubar da mutunci da shari'a Haka nan kuma suka shaidannu cikin kotu in ana su da in ana suka shaidu cikin kotu ana kyalewa zai kai ga mutane su ta kuma sun gaba da shaida A ya saba da shaida kace a'a ban zane ka in mutum ya zo ai gole shi a kai kuma alƙali na kallo da wuce akwai da irin wannan duk dai za a ladabi ga waɗanda aka sama da irin wannan laifin duk wanda aka sama duk wanda aka sama da laifin suka ga alƙali to da alƙali shi wanda ladabi ya shi ya shi mishi saboda tsari ga ainihin manhohin shari'a da tsari ga girman shari'a da daraja shari'a dan aka nuna alƙali zai kima ga irin mutane ganin cewa lallai hakika mutum bai samu shi wulaƙanta alƙali ba ko shi ne wata mugunyar magana wa man jafal qadiya fatta adibu aula ime ladabin shi yake wa za da shahid madalubun wa za wannan ladabin madalubun shi ma an neme shi da shahidin wanda suke yi shedu amma tun kubin halashi a ɗaurin tun kubin ake ɗauka sai yin zai muru'atin da mai muruwa amma in mai muruwa ya soki shaidu ba alƙali shaida ba sai da an yi mai hukunci an amshe haƙƙin da aka hannu ne an ba mai haƙƙi akan shi da wani tun ya ba su an ya ƙara sai ce ka zalunce ni ki zai za ka fi hmm, ko kuma ta zalunce ka shi amfane ka ko kuma an game kai da kai an zalunce ni ka zo ka ba da shi da sirr to wannan sai a ɗauki dai tun da mutum na mai muruwa ka a yi da jikin su a yaƙe da shi to haka ce kwalitatu a tun tun harshe min sai muruwa kan ta wani kasance mai muruwa na to a tsarin kuskure da abokatai don ma yi ta faru shine cikin abin da ake gafarta wa fi jani da shahida a zuwa in shiru in shiru yawa a ana kare shi amma banda in yawa alƙali in ya doci alƙali ko ya tage alƙali cikin kotu wannan kuma ruwa na gana mai ladabi amma maluma sun ce cewa alƙalami ta zalunce ni to wannan ana ladabi amma in ya ce wannan hukunci zalunci na yi, dukkanin wannan ana ladabi amma da cewa ya yi Allah ya yi da wuta saboda alƙalumai to ba zai yi ladabi ba dan jiro da kuma kayi gaskiya zan ta ba idan haka ya faru zamanin malikun asir da jallawa anhu sarkadiyya ta faru tsakanin wani saurayi da wasu mutane sai aka zo a tambayi malikun a nasin yi a hukunci wanda aikata kaza ke hukunci wanda aikata kaza ga hukunci ne bayan ya faɗi hukunci da kamata a yi mai shi kenan da aka kai wannan yawon kotu wannan alƙalin sai kun ba ta kace to an tabbai malikun a san ga irin hukuncin da yake da mai laifi iri kaza to kuma ya ga irin wannan in ya aikata da irin cewa haka nan ga hukuncin da imamu na malik ya yanke akan mai laifi iri kaza da shi wannan alƙalin bai wata wata kace to tunda an samu